mahaɗu don ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma yau muna tabbas ga watan ramadan kiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da shekara 1439 wadda wannan kuma ya zo daidai da 24 ga watan mai shekara ta 2018 miladiya har yanzu dai muna nan kan aya ta uku cikin suratul an'ami jiya mun fara bayani akan ayan kuma insha Allah subhanahu wa a yau ma dai za mu ci gaba da bayanai ne akan ita wacce nan aya mai albarka muna fatan Allah ta'ala ya taimake mu na malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون الله تعالى يتي وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون شي الله تعالى شيني الله Allah سمانيا sa'annan shi ne Allah a nan ƙasa ya san sirrinku ma'ana duk abin da kuka yi a ɓoye Allah ta'ala yana sane sanda ya san abin da bayansa suka bayyanar suka yi shi a bayyane ya kuma san dukkanin ayyukan da bayansa suke aikatawa ba wani abu da yake goyon ba Allah Allah ya san komi subhanahu wa ta'ala wacan nan aya a jiya mun ji al'imamu ibn kathir Allah maɗaukakin sarki ya masa rahama a cikin tafsirinsa ya ce malamai sun yi maganganu uku wajen fassara wacan nan aya mai albarka zancen farko da malaman tafsiri suka yi suka ce abinda Allah ta'ala yake nufi da cewa wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi shine Allah a sammai shine Allah a ƙasai suka ce da Allah ta'ala yake nufi ne abin bauta a sammai ne abin bauta a ƙasai shi ake bauta masa bisa ga cancanta a dukkanin sammai guda bakwai shi ake bauta masa bisa ga cancanta a dukkanin ƙasai guda bakwai ba wanda ya cancanta a bauta masa a sammai gaba ɗaya in ba shi ba su subhanahu kuwa ta'ala kamar yadda ba wanda ya cancanta a bauta masa a doron ƙasa bisa cancanta in ba shi ba su bahana kuwa ta'ala ya ce wacan nan ita ce fassara farko da malaman tafsiri suka fara ma wacan nan aya mai albarka fassara ta biyu da al'imami ibn ne dimashki Allah ya masa rahama ya ambata wajen fassara wacan nan aya ya ce da yawa daga cikin malamai masu tafsiri sun fassara ayan nan da cewa da Allah ya ce wa huwa Allahu fis samawati wa fil ard Allah shine Allah a sammai kuma shine Allah a ƙasa abin nufi Allah ta'ala ya san duk abin da ke faruwa a sararin samaniya mun ga yadda ko kamar yadda Allah ta'ala ya san abin da ke faruwa a turan ƙasa duk wani abin da zai afku duk wani abu da zai gudana a sararin samaniya ko a sama ko a ƙasa to ba zai ɓuyin ma Allah ba Allah ta'ala ya san da wannan abu la ya'zibu anhu mithqalu dharra ba wani abu da yake buyin ma Allah ba abinda Allah ta'ala bai sani ba Allah ya san komi kun ga ne ko mana watan nan fassara ta biyu tana nufin ayar Allah ta'ala yana so ya shedawa bayi cewa ba wani abu da shi Allah ta'ala bai sani ba ya san komi to sai fassara ta uku da muka ji a ciya al-imam ibn kasir Allah ta'ala ya masa rahama yace abinda Allah ta'ala ya nufata da wannan nan aya Allah na nufin shine ake bauta masa shi kadai a sararin samaniya dukkan halittun da ke sama tun daga sama ta ɗaya har zuwa sama ta bakwai har zuwa halittun da suke sama da saman bakwai ba sa bautan kowa ba sa bautan komi in ba Allah ba to amma a nan duniya Allah ta'ala sai ya ce ya san abin da kuke aikatawa a fake ya san abin da kuke aikatawa a asirci, ya san abin da kuke aikatawa a bayyane fahimta da kyau ko wato Allah ta'ala yana tabbatar ma bayinsa da cewa shi kadai ake bauta masa a sammai bakwai gaba ɗaya dukkan halittun da suke sama da saman bakwai ma dukkansu ba wanda suke bauta ma sai Allah amma a nan duniya a nan ƙasa ana bautan Allah kuma ana bautan wani Allah da haka Allah ta'ala bai ce shi kadai ne ake bauta ma a sararin ƙasa ba shi kadai ne ake bauta ma a doron ƙasa Allah bai faɗi wannan ba saboda ana samun waɗanda suke shirka ana samun bandararru kangararru waɗanda suka riki wani Allah a matsayin abin bautansu shi ya sa a nan duniya sai ce ya alamu sirrakun wa jaharakun wa ya alamu ma tafsibun wallahu fi samawati shine abin bauta shi kadai a sammai da ma abin da ke sama da sammai ɗan shi kadai ake bauta ma Allah ya ishe da akan wannan Allah ya tabbatar da wannan amma a ƙasai ba wa fil ardi a kuma ƙasa? wato wata sabuwar magana ce alamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun gane ko wato ba alaka tsakanin as-samawat da wafil ardi wafil ardi sabuwar magana ce a wannan fassarar ta ina fatan mun gane da kyau hmm. to mun ji bayanai dai haka masu faɗi a jiya akan waɗannan fassarori guda uku babban malamin musulunci ɗaya daga cikin jigajigan malamai da suka rubuta tafsirai kafin su rasu Allah madaukakin sarki ya gafarta musu ya fasa rahama ya ba su lada kan aikin da suka yi wa addinin musulunci da musulmai malamin musulunci Muhammad Rashid Rida Allah ya masa rahama yake cewa wa fil ayati wujuhun ukhra ga watan nan aya watan nan aya tana da wasu fasakun fassara banda waɗannan fasaku da kaji guda uku to akwai ƙarin wasu fassara kuma kun gane ko ji Muhammad Rashid Ridha Allah ya masa rahama a cikin tafsirinsa tafsirul manar gane ko yace minha cikin fassarorin da malamai suka yi annakul ma'rufu bil ilahiyya Allah ta'ala shi kadai aka sani da allantaka shine kowa ya yarda shi Allah ba wanda yake musu akan allantakar ba babu kun gane ko A taka kure masu bautan gumaka ma kusawa sun yadda cewa akwai Allah kuma sun yadda shi ya halitta sama kuma sun yadda shi ya halitta ƙasa sun yadda shi ke jujjuya al'amara game da ɗumbin ayoyi a cikin alƙur'ani mai girma suka nuna da haka ba a taɓa samun wanda ya ta ce ba Allah ba gaba ɗaya kun gane ko sai dai ce akwai Allah, amma kuma ga wanda za a bauta masa ko akwai Allahn amma kuma bai umarni a bauta masa ba kowa ya yarda da Allah Allah mun gane jama'a da kyau yace awul muwakkadu bil ilahiyya fi jima ko kuma shi Allah ta'ala shi kadai ake kadaitawa da Allah a nan ƙasa da kuma sama nan wurin ana nufin bayan Allah na gari kenan masu tauhidi mummunai shi kaɗai suke bauta suke kaɗaitawa da allantaka wannan fassaran muhammad rashid rida ya ambace ta a cikin tafsirin sa tafsirin mana in gane ko in ka ƙara in ka ɗauki wannan ka haɗa da tafsirai guda uku da muka ji a baya yanzu muna da nau'ukan tafsirai kuɗi kenan da malamai suka yi ma wa aya in gane ko malam ya ce sannan tafsiri na gaba da aka yi wa ayar annahu alladhi yuqalu lahu Allah annahu alladhi yuqalu lahu Allah fihima la yushraku bihi fi hadha al Allah kadai yake da wannan sunan na Allah ismul jalala ko mutum ya sha giya ba a kan kansa Allah sai dai ya canza wani sunan na daban mun gane ko in ba irin wato ta'ajis din nan ba wani mutum ne ya tashi a masallaci kawai fara bayani an sallama sallama ɗaya daga cikin sallolin yini sai mike cikin jama'a sai ya ce shi annabi ne Allah ya aiko shi ya cewa jama'a ya bayani cewa shi annabi ne shi da annabin wannan zamani sai wani ya daga hannu kamar zai magana sai ya ce ayyukan nas fashkadu anni a rasaltu ya ce ya ku jama'a ku shaida ni ba wannan na aiko ba gaga <laughs> nasu bai da A za yadda in nubuwa wa za ka yadda in uluhiyya wanda yana da awon annabta wani kuma ya daga hannu don ya nuna ya fi shi auka shi ya ce shi annabin Allah ne duk ai imani da shi shi ne annabin wannan zamanin sai wani daga hannu ya ce a'a jama'a ku shaida ƙarya yake yi ni ban aiko shi ba ba shi ne annabin da na aiko ba wato gaga ya nuna ya fi ya dama shi ya shaƙi a wutan amma cancancan sunan Allah ba wanda ya cancanci wannan suna sai shi kadai mun gane ko ko da mutanen da ke sawa kawo nan sunayen banza ban jin wani an ban jin wani aljan akan da yake aljan a ce ma wani shi na. duk akwai irin waɗannan yara haka wanda za ka matasa sai rika sawa kan kawo nan sunayen banza duk mil kusuti ba adal iman kyar da suna na fasikanci bayan kuma ga imani sunan fasikanci dan me zaka cewa kanka aljan ko shedan ko wani sunaye sunayen banza fakallama abasarat kaza laqabin illa ma'anahu illa wa ma'anahu in fakkarta bil laqabi so da yawa in ka ji mutum ya wa kansa wani mugunan suna to in ka tsaya ka kalle shi da kyau sai ga sunan na tabin shi ɗabi'an mai sunan yana tabin shi in ya sa wa sunansa aljan don kaɗan ba shi lokaci kaɗan zai ga a talai irin na aljannu in ya sawa kansa suna shedan ko abokansa sun sa masa ya amince don kaɗan ba shi lokaci kaɗan zai ga a talai irin na shedanu fa kallama abasarat aina kaza laqabin illa wa ma'ana in fakkarta fil laqabi shi yasa kan mutum ya sawa kansa wani mummunan suna kuma ku Allah ya ce wala tanabazu bil alqab kar a rika jifan mutane da miyagun lakubba sunaye wanda yake ba da addini ba Allah ta'ala ya tsare in gane ko ma'ana Allah ta'ala da ya ce wa huwallahu fis samawati wa fil ardi wasu malaman tafsiri suka ce abinda Allah yake nufi shine mai suna Allahu a sararin samaniya kuma shine mai suna Allahu a nan ƙasa ba wanda yake da wannan sunan sai shi kaɗai. gane ko duk wani wanda ba Allah ba to Allah akwai wanda ya tarayya da shi a wajen sunansa ko da annabin Allah ne kuwa gane ko shi kan shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kaga duk sunayensa akan sa ma dan neman albarkan sunan muna da Mahmud da yawa muna da Muhammad da yawa muna da Ahmad da yawa haka ne illa kadai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace to ni ina da alkunya ni ne abu qasim ni ne baban qasim ku sanya suna irin dawa amma ku sanya suna irin dawa sai dai kada ku sanya alkunya irin dawa. kar ka zo ka ce kai ne muhammad abul qasim ba za ka zama baban qasim ba ko da ko ka da ka sanya masa suna Alkasim? mun ga ko to ba kai ne abul qasim ba ma'aikin Allah shi ne abul qasim sallallahu alaihi wa alihi sallam to amma Allah ta'ala shi kadai yake da wannan sunan na Allah Allah shi kadai ne mai wannan sunan a ƙasa shi kadai ne mai wannan sunan a sammai gaba daya dukkan halittun Allah ba wanda za a kalla ka ce masa Allah ba mai suna Allah ku sai shi kadai shine fassaran faɗin Allah ta'ala wa huwa Allahu fis samawati shine mai suna Allahu a sammai gaba daya wa fil ardi sannan shine mai suna Allahu a kasai gaba daya ga Allah mun gane da kyau in muka tattara waɗannan bayanan za mu tashi da fassarori nawa kenan da malamai suka yi na fassarori biyar kenan ko mun ji guda uku daga cikin tafsirin al-Imam Ibn Kathir sannan guda biyu daga cikin tafsirin Muhammad Rashid Rida tafsirul Manar mun gane ko dukkan waɗannan dukkan waɗannan tafsiran ba su karo da juna ba babu shakka Allah madaukakin sarki shine ya cancanci bauta a sama da ƙasa kare da yake babu shakka ba abin da yake koyon ma Allah Allah ya san abin da ke faruwa a sama ya san abin da yake faruwa a ƙasa da yadda ke Allah ta'ala shi kadai ake bauta masa a sararin samaniya kuma a nan ƙasa ya san abin da yake afkuwa abin da aka yi a bayyane da abin da ake a asirce kun gane ko kamar da Allah madaukakin sarki shi kadai ne ya cancanci allantaka a sararin samaniya shi kadai ya cancanci allantaka a nan ƙasa kamar da Allah ta'ala shi kadai ne mai sunan Allahu a ƙasa shi kaɗai ne mai sunan Allahu a sama ina fatan mun da kyau waɗannan zantuttuka su suke tattaruwa su zanto fassara waɗannan aya gwargwadon abin da malaman tafsiri suka fassara babban malami allamatu sa'adi Allah Maɗaukakin sarki ya masa rahama a cikin tafsirinsa ya fassara ayar da kamar haka yace huwa Allahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakun wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun Ya ce aiwa kuwal ma'luhul Allah ta'ala shine ake bauta ma shi ya cancanci bauta shine Allah his samawati wa fil ardi Allah a sararin sammai kuma shine Allah a turan ƙasa fa ahlus sama'i wal ardi dukkanin halittun da suke sama da dukkanin halittun da suke ƙasa muta'abbaduna li rabbihim an bautar da su ga ubangijinsu an bautar da su ga Allahnsu khadi'una li’azmatihi, sannan sun yi kankan da kansu sun kaskantar da kansu da girman Allah in ana batun Allah ai kowa yaro in ana batun Allah kowa karami ne in ana batun Allah kowa makaskanci ne waye madaukaki waye babba waye jagaba Allah mun gane ko da ka duk wani wanda yake doron kasa da duk wani wanda yake sararin samaniya ya ja'u ya biyu ya kori ya yi kankan da kai ya kaskantar da kai ga girman Allah madaukakin sarki mun gane ko baka wa Allah ta'ala girman kai wa huwa ta'ala ya'lamu sirrakum wa jahrakum mun gane ko yace khadibuna li'azmatihi mustakinuna li'izzihi mustakinuna li'izzihi wa jalalihi duk wani wanda yake doron ƙasa to babu shakka yana ƙudurta yana ƙulla girman Allah da buwayarsa a cikin zuciyarsa mun gane ko ya san Allah ta'ala yana da girma yana da ɗaukaka yana da buwaya almala'ikatul muqarrabuna wal anbiya'u wal mursaluna was siddiquna was shuhada was salihuna tana kan annabawa makusanta Allah da wato tun daga kan mala'iku makusanta Allah da annabawa da Allah maɗaukakin sarki ya turo da manzanni in an ce annabi shine wanda aka aiko shi ya ɗauki ya ɗauki littafin wani manzan da ya gabace shi ya ɗauka ya jaddada ya wa'azi da wannan littafin in an ce annabi wato annabiyu shine wanda aka aiko shi ba a bashi sabon littafi nashi ba an umurce shi ne ya ɗauki littafin wani manzan da ya gabace shi ya tattada ya yi wa'azi da wannan littafin kamar yadda wani manzo ya yi wa'azi da wannan littafin kafin shi in ko aka ce an rasulu to shi ne wanda aka ba shi sabon littafi kar kamar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi kare aka ba alƙur'ani kafin shi ba wanda ya aiki da alƙur'ani shi ne mun da kyau shine malam yake cewa dukkanin mala'iku ji alamatu sa'ad da annabawan Allah da manzanni da siddiƙai da shakidai da salikan bayi dukkaninsu sun jawo sun miƙa wuya ga Allah ta'ala suna girmama shi wa huwa ta'ala ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taqsibuna Allah ta'ala ya san duk abin da kuke yi a koye ko aiki ko zance ba abin da za ka faɗi ka ɓoye ma Allah kamar yadda ba abin da za ka aikata ka ɓoye ma Allah ti ya sani ba a ɓoyen ma Allah in gane ko ainal mafar kalla la wadar ka rabbika yawma idin lil mustaqal bayan da za ka iya gudun ma Allah in gane ko ba iya gudun ma Allah ba a ɓoyen masa sannan Allah ya san abin da kuke aikatawa sai Allah mutu sa'ad ya ce fahduru ma'asihi to ku ji tsoron saban Allah wargabu fil a'malin lati tuqarribukum minhu kowa ayat tana nuna ji tsoron Allah kai ya saba ba Allah tunda Allah ya ce duk abin muka yana tsare duk abin da muka faɗi yana tsare ko a bayyana ko a boye to mu ji tsoron Allah kar mu saba masa duk abin Allah ta'ala ya hana ka kiyaye shi kakka aikata mun gane ko sannan kuma mu kwaɗaitu mu yi kwaɗayin aikata abin da Allah ta'ala ya umurce mu don mu samu kusanci gare shi gobe alkiyama ya azarta mu da aljannarsa mun gane ko shine waragabu fil a'mali allati tuqarribukum minhu wa tudnikum min rahmatihi dukkan ayyukan da za su kusantar da ku zuwa ga rahamar Allah to ku kwaɗayin waɗannan ayyuka ku riƙa yi wahdaru min kulli amalin yub'idukum minhu ku ji tsoron aikata duk wani aiki da zai nisanta ka da Allah duk wani aiki da kasancewa zai nisanta ka da Allah to ka nisance shi duk kalmar da ka san Allah ta'ala bai yarda a faɗe ta ba kakka faɗa kai gulma kai ƙarya kar ƙazafi karkaci naman wani duk abin da ka san haramun ne a furta shi karka yadda ka furanta duk abin da baka da ilimi a kai karka faɗi mun gane ko harshen nan naka ka kiyaye shi da kyau ihfaz lisanaka ayyukal insan la yaldugannaka innahu sa'aban kan fil maqabir min sari'i lisanihi kanat tuhabu liqa'ahu shaj'an ka kiyaye harshen ka ran ka kiyaye harshen ka kakka furta wata kalma da za ta ja maka fushin Allah da za ka ja kai nisa da ubangijinka ya fushi da kai sarka yadda da kiyaye harshen nan naka in gane jama'a da kyau sannan gabanka gaba ɗaya ka kiyaye su sarka yadda ka saba ma Allah ta'ala da gabanka ka kiyaye gabanka ɗayan ɗayansu ka tsare ma Allah ta'ala su haka babban malami al Sa'adi, ya fassara nan aya ta cikin suratul an'ami. Allah madaukakin sarki ya datar da mu babban malamin musulunci al'alamatu shankiti muhammadun aminu eh, muhammad muhammadul amin a shankiti Allah madaukakin sarki ya masa rahama shi ma ya fassara watannan aya da fassara rayayyake a cikin ainihin tafsirinsa idakul qur'an wato idakul bayan wato azwaul bayan fi idakil bilƙur'ani tafsirin babban malami muhammad al-amin bin muhammad al-muhtar ashanqiti Allah madaukakin sarki ya masa rahama bayan yayi dogon zantuttuka masu albarka kyawawan zantuttuka wajen fassara ayar sai je wani gaba sai ya ce wa'alam annama yas'umuhu al ka sani abinda jahmiya suke kudurtawa abinda jami'a suke yadawa min anna Allah ta'ala fi kulli makani jami'a suna yada cewa Allah ta'ala yana kowane wuri mustadillina bi hadhihi al-aya suna kuma kafa hujja ce da watannan aya kun gane ko al-imam shanqiti a cikin littafin azwaqul bayan fi idaqil qur'ani bil qur'an ya ce ka san abin da jahamiyya suke faɗa ‘yan jahamiyya na cewa Allah yana ko'ina, Allah yana ko'ina, Allah ku fi kulle makanin, tabe da suke faɗa Allah yana ko'ina. Suna yin hujja mustadilli na bika da aya, suna yin hujja da wajen nan aya, ala annahu fil ardi, kun ko, akan cewa Allah yana nan ƙasa. yana ko'ina duk inda ka sani akwai Allah akwai zatin Allah a wurin haka yan jami'a suke fada ya wannan magana ta su dalalun mubiru wannan fassara da suke ba wacan nan aya ta cikin suratul an'ami mun gane ko wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taqsibun yan jami'a sai su Allah yana ko'ina, wa huwa Allahu fis samawati Allah yana sama da zatinsa, wa fil ardi Allah yana ƙasa da zatinsa, Sun ce Allah yana ko'ina haka ‘yan jami'a suke fassara aya. Mun gane ko? Ya ce watan fassara, wannan fassara tasu, dalalun mubin, bata ce bayyananniyan bata, wa jahalun billahi ta'ala, kuma jahilci ne rashin sanin Allah ne. li'anna jami'al amqinatil mawjuda domin dukkan wurare da ka sani duk wuraren da ake da su ahqaru wa asqaru min an yaqulla fi shay'in minha Allah ta'ala ya fi karfin a ce wai ya ya nutse a wannan wurin ko ya tsaya a wannan wurin dukkan abin da kaga ake da shi anan duk halittun Allah anan sararin duniyar nan to Allah ta'ala ya fi ƙarfin ka ce yana nan a nan wurin ya fi ƙarfin ya tsaya a wurin shi da zatinsa gane ko a ce Allah ya yi kululi a cikin wannan abu gane ko ya saje da wannan abu Allah ta'ala ya fi ƙarfin haka rabbus samawati wal ardi alladhi huwa a'zamu min kulli shay makirkirin halittun mai da kasai wanda ya fi komi girma wa alamin kulli shay'in Allah ta'ala yana saman komi muhitun bi kulli shay'in Allah ta'ala ya kewaye komi wala yushitu bihi shay'un shi kuma ba abin da ya kewaye shi Allah ya zagaye komi Allah ya kewaye komi shi kuma ba abin da ya kewaye shi fasamawatu wal ardu fi yadihi sammai guda bakwai gaba daya suna hannunsa ne game da wani hadisi ya nuna kun gane ko yadda a hadisi ayoyin alkur'ani ma kun gane ko wasu samawatu matsawiyatun biya ne sammai ga baki ɗayansu suna riƙe ne duk yanda ka san ake naɗa folder ake naɗa fayil ko wani abu to haka Allah ta'ala zai naɗa sammai gaba ɗaya duk girman sammai ɗin da muka ji a ranna? to amma Allah ta'ala zai nade su gaba ɗaya riƙe da hannunsa na dama kun gane ko da sammai gaba ɗaya da ƙasai gaba ɗaya duka a hannun Allah ya suke jalla wa'ala mai girma da ɗaukaka asgaru min habbati khardalin in Allah ta'ala ya ɗora sammai da ƙasai gaba ɗaya a hannunsa to za su zama ɗan ƙanƙanin abin da bai wuce ƙwayan zarra ba kun gane ko fi yadda ahadin a bai wuce a ce ɗayan mu yanzu ya sa ƙwayan zarra a hannunsa ba in ɗayan mu ya sa ƙwayan zarra a hannunsa ai kaga ba za ma a ganta ba ba za ta rauni ba to aka sammai gaba ɗaya in Allah ya sanya su a hannunsa da ƙasai gaba ɗaya in Allah ya ɗauke su a hannunsa to zai zanto yadda ka san mutum ya ija bayan zarra a nashi hannun mun gane jama'a walakul masalul Ya yace Allah dai shi ne yake da misali mafi girma ba ana bugawa Allah misali bane kokarin kusanto da ma'ana ne falau kanat habbatu hardalin fi yadi rajulin inda a ce yanzu ɗayan mu zai tsike ƙwayan komayya a hannunsa da yake ƙwayan zarra a hannunsa fa hal yumkinu an yuqal shin zai iya yiwa a ce ku halun fiha shin zai iya yiwa a ce ƙwayan zarra kun gane ko yace zai iya yiwa a ce kai yanzu ka tsaya akan ƙwayan zarra ƙwayan zarran da a tafin hannunka ma ba a san da ita ba to zai iya yiwa yanzu a zo a ce kuma kana cikin ƙwayan zarra din kun gane da kyau to gaba ɗaya sammai ɗin da suka ce Allah da suka gaba ɗaya da sammai da ƙasai da suka ce Allah yana ko ina mun gane ko ya ce to ai gaba ɗaya sammai ɗin da ƙasai in Allah ta'ala ya sanya su a hannunsa gaba ɗaya ba su ce ƙwayan sarra ba ina fatan mun gane jama'a da kyau ce ba su ce haka ba au fi kullu juz'in min ajza'iha sai iya yiwa a ce yanzu ƙwayan zarra da ke tafin hannunka sai a ce kana wato ka shige cikin ƙwayan zarran ko kana wani bangare cikin bangarorin ƙwayan zarran ya ce to kamar haka in Allah ta'ala ya damci ƙasa gaba ɗayanta da sammai gaba ɗayansu dukkansu fa ba su wuce ƙwayan zarra a hannun ɗayanmu ba ina fatan mun gane da kyau ba su wuce haka ba sai ce la wa kalla ba zai yi a ce Allah ta'ala yana ko'ina ba hiya asgaru wa ahqaru min zalik da ƙasai da sammai gaba ɗaya Allah ta sun fi sun yi ƙanƙanta a ce Allah maɗaukakin sarki yana cikin ɗaya daga cikinsu. Fa'iza alimta zalika fa'alam anna rabbas samawati wal ard in ka san haka to ka san cewa ubangijin sammai ubangijin kasai akbaru min kulli shay'in wa azamu min kulli shay'in muhitun bi kulli shay to Allah ya fi komi girma Allah ta'ala ya fi komi ɗaukaka kuma ya kewaye komi wala yuhitu bihi shay'un shi kuma ba abin da yake waye shi wala fauka fawqahu shay'un ba abin da ke saman Allah wala ya'zubu anhu misqalu dharra fis samawati wala fil ard ire da kwayan ya baya fata ku ci ma Allah a sararin samaniya ko a ƙasa ba abin da ke ci ma Allah Allah ya san komi mun gane ko wala akara min zalika wala akbar mun gane ko wala aktaru zalika wala akbaru illa fi kitabun mubin da abin da bai kai haka ba mun gane ko da abin da ya fi haka girma duk gaba ɗaya na cikin littafi mu mabayyani subhanahu wa ta'ala uluwan kabiran duk maganganu ne mala yake yene yana iktibasi daga ayoyin alqur'ani mun gane ko Allah ta'ala ya ɗaukaka ya fi ƙarfin haka la nuqsi sana'a alai ba mu isa mu kure Allah wajen yabon shi ba huwa kama asna ala nafsi kama yadda ya yabi kanshi ya alamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma Allah ta'ala ya san abin da ke faruwa da mutane sannan su kuma mutane ba san abin da ke faruwa da shi ba a takaice haka babban malami al-imamu a cikin wannan tafsiri nasa aswa'ul bayan fi izakil qur'ani bil qur'an ya fassara ainihin nan aya yayi kuma raddi ga waɗanda suke amfani da ita nan aya ta cikin suratul an'am wa huwa Allahu fis samawati wa fil ard sai su rika amfani da aya suna mata makudaddan fassara sai sai Allah yana ko ina hujjan yan bid'a kenan wajen fassara nan aya wajen cewa Allah yana ko ina cikin hujjojinsu akwai nan aya kun ji manyan malaman tafsiri na duniya sun yi raddi sun ce ‘yan jami'a suke irin wannan fassara ba ɗan jami'a ba ba wanda zai zo zai fassara watannan aya sai ya ce ayan tana nuna Allah yana ko'ina ƙa'ida zaunanniya Allah ta'ala yana sama ya daidaita akan al'arshinsa mun gane da da kyau ya daidaita akan al'arshinsa ina so na faɗa mana kaɗan daga cikin dalilai na ahlus sunna wal jama'a akan cewa Allah ta'ala yana sama ya daidaita akan al'arshi me dalilin ahlus sunna wal jama'a wajen tunkuɗe fassaran 'yan jahamiyya da asha'ira da sauran miyagun ƙungiyoyi na ɓata masu fassara watannan aya ita da ire-irenta akan cewa Allah ta'ala yana ko'ina. Mun gane jama'a da kyau, ɓalu suna wal jama'a suna dalilai dimbi da ya sanya ba sa fassara watannan aya ita da ire a akan cewa Allah ta'ala yana ko'ina a ta ayan mamin jiwa salamatun illa kuwa hukum ba sa fassara ta akan cewa Allah yana ko'ina me dalili kaɗan daga cikin dalilan da ke so na ambata mana mun gane ko al'imamu ibn taimiyya Allah maɗaukacin sarki ya masa rahama yana cikin jika-jikan malamai da aka yi a duniya waɗanda suka ba aqida ta ahlus sunna wal jama'a kariya suka ba ƙidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da sahabbansa da tabi'ansa tsarkaka suka ba suka ba ainihin waɗannan aqida kariya ya rubuta littafi al-fatwa al-hamawiyyatul kubra al-fatwa al-hamawiyyatul kubra littafin al-imam ibn taymiyyah Allah madaukakin sarki ya masa rahama a cikin wannan littafi yazo wani gaba yace wa iza kazalika bayan wasu maganganu masu tsawo sai ce fa hadha kitabullahi min awwalihi ila akhirih ga littafin Allah nan tun daga suratul fatiha suratul baqara harka zo min jinnati wan nas wa sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallam min awwaliha ila akhiriha ga hadisan ma'aikin Allah gaba ɗayan su summa amatu kalami sahabati wat tabi'in sannan ɗaukacin maganganun sahabbai da tabi'ai sun makalamu sa'iril a'immatil mamlu'a bi kuwa. Mun gane ko? Sun makalamu sa'iril a'immati sannan zantuttukan sauran malamai da zancen Allah, da zancen annabin Allah, da zancen sahabbai da na tabi'ai da na sauran malaman musulunci. Dukkan waɗannan zantuttuka ɗin mamlu'un bi kuwa. kun gane ko cike suke da abin da imma wa imma zahirun fi anna Allah subhanahu wa ta'ala fawqa kulli shay'in wa aliyyun ala kulli shay'in wato zantuttukan Allah da na annabin Allah da na sahabbai da na tabi'ai gaba ɗaya suna nuna Allah madaukakin sarki yana sama ya daidaita akan al'arshin shi wa annahu fawqa al'arshi suna nuna cewa Allah yana saman al'arshi wa annahu fawqa samai Allah ta'ala yana sama sai ce mislu qawlihi ta'ala misali faɗin Allah madaukakin sarki Ilaiki yas'adu al-kalimu at-tayyib wal 'amalu as-salihu yarfa'u Allah ta'ala yace dukkanin da dukkanin zantuttuka masu kyau wajen ki suke tafiya sai ce yas'adu wanda yake nuna yana suna yin sama kuma yace ya yas'adu bai ce ya fazo ba wanda bai nuna ƙasa ba sai ce suna sama wanda yake nuna Allah ta'ala yana sama a cikin surutu fatin, kuma Allah ce in ni wafi ka wa uka ilayya annabin Allah annabi Isa Allah ya ce zan ɗauki ranka wa uka ilayya zan ɗaga ka sama kuma ilayya wajena ya nuna Allah yana ina kenan yana sama kun gane ko Allah ya ce a amintum man ya sama'i ay yahtifa bikumul arda fa shi ya tamur mun gane ko shin kun amince wanda yake sama ya kifar da ƙasa fa shi ya sai ga ita ƙasa din nan tamur tana tangal tangal waye wanda yake sama wanda ya isa ya kifar da ƙasa ta shiga tangal tangal to ya ce kun amince wanda yake sama ya kifar da ƙasa sai ƙasan ta shiga tangal-tangal da rika zarin haka kun amince kun fahimta da kyau Allah ya ce am amintun man fissa ma'i aikiyar sila alaikum hasiban fa sata'lamuna na nadir ko kun amince wanda yake sama ya aiko muku da duwatsu da tsawa daga sama kaga man fissa ma. waye wanda yake sama wanda yake da ikon ya aiko da tsawa ya ce watan aya ita ma ta nuna Allah yana sama mun gane ko sannan faɗin Allah ta'ala bal rafa'ahu Allah ilayhi da wada annabi Isa Allah ya daga annabi Isa sai kuma ya ce ilayhi ya daga ya ce dagawa an yi ina kenan sai kuma ya ce wadansa mun gane ko da faɗin Allah ta'ala ta'rujul mala'ikatu war ruhu ilayhi sai ya ce ta'ruju tana hawa sama kuma sai ya ce ilayhi wanda ita ma ayan tana nuna Allah yana sama ya khafuna rabbakum min fawqihim suna jin tsoron ubangijin su ta saman su kaga ya nuna ubangijin ta ina a ina yake kenan a sama mun fahimta da kyau haka Allah ya ce sun mastawa ala al-arsh Allah ya ta akan al-arshi al-arshi kuma na sama ne ya faɗi wannan aurare shida cikin al-Qur'ani a cikin suratu alu suratul aya ta hamsin da hudu da suratul yunus aya ta uku da suratul ra'ad aya ta biyu da suratul furqan aya ta hamsin da tara da suratul sadada. aya ta hudu da suratul hadid aya ta hudu duk a cikin waɗannan ayoyi Allah ta'ala ya tabbatar da cewa ya daidaita akan al'arshi haka yake ar-rahmanu 'ala al-arshi stawa Allah ya daidaita akan al'arshi haka yace wa qala fir'aunu ya hama nubli sarhan la'alli ablugul asbab asbab as-samawati fa ila ilahi Musa wa inni la azunnuhu mun gane ko kaga fir'auna ne yake cewa ya kai haman na wani wazirin shi ne wa qala fir'aun ya hamanu li ya kai hamanu ka gina man lada ka gina man tsani lokacin da annabi Musa ya kure shi kenan sai ce to a gina mace tsani ne zai taka wannan tsanin ya tattaka ya tattaka ya ce zai je wajen Allah a sama ga bai ce zai je ko ina bai ce zai shige kasa ya je wajen Allah ba ina ce zai je wai ko addu'a za ka yi haka kake yi ko haka ko ko ina kake nunawa ina kake wa? ishara kake zuwa ga Allah yana sama mun gane jama'a da kyau to haka dai ayoyi ga sunan birtik waɗanda suke nuna Allah yana sama ya ce tanzilun min hakimin hamid ya ce munazzalun min rabbik hatta alqur'ani sai ya ce ya sako da shi wanda ya nuna shi Allah mai alqur'ani din yana sama da dai ayoyi daban-daban waɗanda suke nuna cewa Allah ta'ala yana sama ina fatan mun gane in ka karanta mujmu'ul fatawa al-imam ibn taymiya Allah madaukakin sarki ya masa rahama cikin mujalladi na biyar da 121 ya kawo maganganun manyan malamai cikinsu akwai malamin da yake cewa a cikin alkur'ani fil qur'ani alfu dalilin aw asyadu tadullu ala anna Allah ta'alin ala khalqi a cikin alkur'ani akwai dalilai dubu ko sun fi dubu waɗanda suke nuna cewa Allah ta'ala yana sama al-imam ibn al-qayyim Allah madaukakin sarki ya masa rahama yace innal ayati wal akhbarat dalata ala uluwir rabbi ala khalqihi wastiwa'ihi ala arshihi tuqaribul uluf wa qad atma'at alayha ar-rusul min awwalihim ila akhirihim al-imam ibn al-qayyim yace ayoyin al-qur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda suke nuna Allah ta'ala yana sama ba a ko ina yake ba zatin Allah yana sama ya daidaita akan al'arshi yace dalilai sun kusa dubu kuma dukkanin manzannin Allah gaba ɗaya kowannen su ya yarda cewa Allah yana sama aka yi fada a cikin littafin shi as-sawa'iqul muhrika fi radd ala ahli shirki was sandaqa littafin al-imam ibn al-qayyim al-jawziya cikin mujalladin farko shafi na 368 ina fatan mun gane kamar ya faɗa a cikin littafin shi ijtima'ul juyushil islamiyya shafi na 331 ya ce walau shi ina la'ataina ala gilman ala bi alfi dalilin da ya zo yana magana akan Allah na sama ya daidaita akan al'arshi yace inda mun so sai mun zo da dalilai dubu waɗanda suke nuna cewa lalle Allah maɗaukakin sarki yana sama mun gane jama'a da kyau ba kuma za ka ji hadisai daban-daban waɗanda suke nuna Allah na sama in faɗa mana kaɗan daga cikinsu. Hadisi na farko, kalla hadisin da ya zo kan abin da yake a al-Isra wa Mi'raj. Wanda annabi sun sama ya je karɓo sallah. Wajen wa annabi ya tafi. Ba ya wajen Allah ya je. Sai da ya je ma can sararin samaniya sama da saman bakwai. Har ma a hadisin mala'ika jim ya ce ni iyaka kana nan. Shi annabi ya ci gaba da tafiya. Ko har ma da ya dawo ya haɗu da annabawan Allah sai su ce da shi har ya haɗu da annabi Musa ya ce irti ila rabbika koma wajen ubangijinka dan ni na jarabta banu Isra'ila ya ce ya koma wajen wa ku ga Allah annabi sama yake ko ya kudi kasa ne ko ya je ko ina ne yake Allah na ko ina to dan me yasa ake samun mutane hakkin sun su dinga yaɗa cewa Allah na ko ina suna hujjoji da wasu shibowoki sai su ɗauki irin waɗannan ayoyi da makarantawa ko ayat da muke fassarawa ta cikin suratul an'am huwa Allahu fis samawati wa fil ardi sai ce Allah yana ko ina mun gane jama'a da kyau hadisi na biyu hadisin al-Isra wal Mi'raj sanannen hadisi ne ingantacce kowa ya san shi hadisi na biyu hadisin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa inna lillahi mala'ikatun sayyaratan fudala'a yattabi'una majalisa dhikr fa idza wajadu majlisan fihi dhikrullahi qa'adu ma'akum wa habba ba'dukum ba'da bi ajnihatihim hatta yamlaqu ma bainakum wa bainas sama'i dunya fa idza taqarra wa sa'adu ila mun gane Allah yana da mala'iku mala'ikun nan suna zagayawa a duniya in sun ga inda ake karatu ko inda ake zikirin Allah ko inda ake ambatan Allah ko ana karanta alkur'ani ana karatun hadisi to sukan zauna a nan wurin in sun gama sai sa sai su tafi sama mun gane ko in suka je sama sai sun ma ubangijin su haka hadisin ya ce sai Allah sai ya tambaye su kaga ya nuna Allah yana ina kenan ya nuna Allah ta'ala yana sama mun fahimci wannan da kyau kuma wannan hadisi ne ingantacce hadisi ne tabbatacce al-Imam Muslim da al-Imam Bukhari duk sun fitar al-Imam Bukhari da al-Imam Muslim sun fitar da ainihin wannan hadisin sannan akwai hadisin ma almala'ikatu ya ta'aqabu na fikum ko ya ta'aqabu na fikum almala'ika mun gane ko wanda shi ma a cikin sa an fito karara an ce suna komawa sama su cimma ubangijin su mun gane ko wanda shi ma hadisi ne ingantacce hadisi ne tabbatacce al-Imam al-Bukhari ya fitta shi hadisi na kudi da ke nuna Allah ta'ala yana sama akwai lokacin da Aliyu bin Abi Talib ya aiko wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da zinari kun gane ko shi yana yana sai aiko ma'aikin Allah da zinari a Madina annabi ya kira mutane hudu sai ya ba su wannan zinari ya raba musu sai wani bahawari ce dan tawaye sai yake cewa yake irin kunkunin nan na bayan fage ya ce Muhammadu bai yi adalci ba mu muka fi tantantan ya ba mu wannan abin mu muka fi tantanta ya ba mu zinaran nan da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ji wannan sai tara sahabbai yace ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama'i ya'tini khabaru samai sabahan wa masa'an annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce haba jama'a ba za ku amince man ba wa ana aminu man fis sama'i alhalin wanda yake sama ya amince mani ni a bani raba maku in na gama raba maku sai ku ce na yi son kai ban yi adalci ba yanzu ba za ku yadda da ni cewa zan muku adalci ba alhalin wanda yake sama ya yadda da ni wane ne yake sama ya yadda da manzo Allah Ke na wanda ya nuna Allah yana ina ina sama sannan akwai hadisin ruqya hadisin da aka sani da hadisin ruqya mun gane ko annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace in ba ka da lafiya ko wani naka bai da lafiya to ka dafa jikin shi sai ka ce ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع kun gane ko a karanta wannan addu'a addu'a ce ake karantawa wa mutum in bai da lafiya mun gane ko jama'a a shagir a nan wurin ya ce rabbun allahu ladi fi sama'i ubangijinmu wanda yake ina ubangijinmu wanda yake sama abu daud da imamu ahmad suka rawaito wannan hadisin da ibnu majah da isnadi ingantacce mun gane jama'a da kyau sana akwai hadisin da ake kira hadisul awal hadisul awal to a cikin wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wal arshu fawqa zalika wallahu fawqa arshihi Allah ta'ala yana saman al'arshin shi mun gane jama'a da kyau to haka zaka je dalilai daban-daban waɗanda suke nuna Allah ta'ala yana sama akwai hadisul jariya wanda wani mutum ne yake da dabbobi ya sa wata baiwa ce masa kiwo sai kura ta zo ta kama dabba ɗaya sai ji haushi ya mare ta ya zo wajen ma'aikin Allah ya bashi labari ya ce me zan yi Allah ya yafe mani annabi ya ce a kira baiwar da ta zo annabi ya ce man ana ta ce rasulullah waye ne ta ce kai dan sakon Allah ne aina Allah ta ce fi sama Allah yana sama annabi ya ce ta ahafa ha mu'mina kai yanta ta ita mummuna ce al-imam muslim da al-imam an-nasa'i sun fitta wannan hadisin hadisi ne ingantacce haka dai dalilai da yawa Allah yana sama akwai lokacin da aka samu Abdullahi ibn Rawaha yana da baiwa yana da mata rannan sai ya je ɗakin baiwarsa bai je ɗakin matarsa ba sai matan ta fahimci cewa bai shiga ɗakinta ba bai zo wajenta ba amma ya je wajen bai wasa. sai matan ta turke shi dan me za ka je wajen wanka ka zuwa wajena ni ya ni ka to sai ya ji tsoro saboda kacce ta miki rigima a ta fitina a gida sai ce shi bai je ba sai ta ce to sai karanta ƙur'ani in baka je ka kusanci wannan baiwar taka ba karanta ƙur'ani saboda ta zama mai janaba ba zai karanta alkur'ani ba ta ce to karanta alkur'ani inda gaske ba daga wajen ka fito yanzu ba karanta qur'ani to da yake matan ba malama ba ce sai ce karanta Ƙur'ani da yarsa inda zai yi sai fara rera waɗannan baituttuka yace shahidtu bi anna wa'dallahi haqqun wa anna an-nara maswal kafirina wa anna al-arsha fawqa al-ma'i qafin wa fawqa al-arshi rabbul alamin sai karanta waɗannan baituttuka sai ta ce eh kamar ya karanta qur'ani ta ce na'am Allahu akbar ka ji ayoyin qur'ani shi ko bai ta tuka ne yake rerawa to sai ta kyale shi sai ba a fitina ba a gida kaga ana za mu koyi abubuwa da yawa bakin da da ya zama ba a yi rikima ba an wuce wannan babin sai tsoro kuma ya kama shi kafa ya raba ya yi laifi sai ya garza ya sai je rerawa wa ma'aikin Allah bai tuttukan ne ba annabi yadda aka yi annabi ya fashe da dariya ya rera mu annabi wannan bai tattakan manzan Allah ya ji kuma annabi bai ce ya yi laifi ba Ban gane da kyau wannan sai ya zama dalili akan cewa lallai Allah ta'ala yana ina yana sama jama'an musulmi mu samu littafin al-fatwa al-hamawiyyatul kubra tabbas Allah madaukakin sarki yana sama kan mu yadda da duk wata fassara da za ta ce Allah ta'ala yana ko ina ina fatan mun gane da kyau muna fatan Allah madaukakin sarki ya mana gamjakatar kuma a nan za mu dakata akwai 'yan tambayoyi a gurguje za mu amsa wannan yana cewa assalamu alaikum rahmatullah gafarta malam zai iya yiwa a canza ba mutum inda zai zauna a gidan wata ko aljanna wanda aka rubuta masa sanda yake cikin mahaifiyarsa saboda ya aikin alkhairinsa zance mafi kyau ba za a canza ba in da ma can kai dan aljanna ne za a rubuta cewa wannan aljanna ne ko da ka ga wani ya zo ya kama wani aiki da yan wuta to daga ba zai dawo ya shiga yin aiki na na yan aljanna guda ne ko sai ka ba haka wa in ka da waɗansu aya ta ba karanta jiya ya kulla kuma ya sha'u wa yusbit suna ganin cewa a iya canzawa da guda ne ko sa'annan shi kuma wannan yana tambaya cewa malam ina hukuncin mai azumin da ya gaisa da mata to inda kai suwa ne eh musafaha da su wannan haramun lokacin da aka zo za a yi mubaya'a mata suka zo su yi ma'aikin Allah mubaya'a wata ta miƙo hannu wai su musafaha da ma'aikin Allah a matsayin shi na baban kowa annabi ya janye hannunsa yace ana la usafihun jisa ni ba na musafaha da mata haramun ne mutum ya musafaha da wata wanda ba mamansa ba ba uwarsa ba ba ta muharramarsa ba kun gane ko kuma wannan da dauko su ne daga sai ka zo ka cima manyan manya a duniyance dan boko sai ga mutum kawai yana miƙa wa mace hannu cikin yan siyasa da sauransu mu ji tsoron Allah a daina wannan haramun ne in ba muharraman ka bai halatta ka tuba hannunta ba mun gane ko wannan yana cewa ya ƙara cewa me hukuncin banta Alƙur'ani bayan an gama karatu ba laifi ba ne alama ce na ƙaunar abu a sumbance shi annabi sun tarma in yana kan abu yakan sumbance shi ya haka in ka sumbanci alkur'ani ba laifi kai ba zan so in dan ƙara bayani a guje akan ki amsar da tambayar da na amsa jiya wai yaushe ne zai iya wa an zubar da ciki a ce an an yi kisa ya zama ba a kuna ba yaran rai ba tun a na faɗi cewa gaskiya malamai sun ce tun yaro na duban ruwan halittar sama yana da ran shi da aka bi kamata a ce an zubar da shi ba lokacin kuma da ake kula rai da yawa malamai sun ce kaci ba a sani ba yadi a bashi a matsayin faɗin Allah ta'ala ya tsaro na ka'anin ruwa kun gane ko kulin ruwa min amri rabbi wa ma utitu min al-ilmi illa kalila ya fa ce ba a sani ba sannan wasu malamai suna ganin ana kura ma ɗan adar rai a cikin mahaifiyarsa in ya kwana ɗari da ashirin saboda hadisin abdullahi dan mas'ud da kuma ayan alƙur'ani cikin suratul mu'minun mun ko amma maganan yana da rauni akwai malaman da suke ganin ba yaro da zarar ya kwana arba'in a cikin mahaifiyarsa wato in ruwan maniyyinsa ya shiga cikin mahaifiya ya kwana arba'in to daga nan za a hura ba yaro dai daga kwana arba'in zuwa kwana arba'in da biyar muna fatan Allah ta'ala ya datar da mu ɗan lokacin da ya rage mana za mu ba dama a yi tambaya ta ta baki akwai na eh, akwai neman taimako tsarin bayani akan insha Allah bakin karatu na'am Eh. eh eh eh eh eh eh haka eh eh haka eh. haka eh. haka haka to eh. da wannan ruwa wato roƙon ruwa abu suna ce cikin sunonin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ana fita ne dama bayan gari a je filin idi a yi sallah raka'a biyu in an gama a juya mayafi da aka juya wannan mayafin da su maza suke yi wannan ba laifi ba ana juya mayafi ga maza ana sa kaya mara su kyau amma mata ba a ce su sa kayayyakin mazajensu ba wannan ba daidai ba ne mata su sa kayayyakin mazajensu ko ce za su juya kaya maza ne aka ce su rika juya kayansu kuma sa kayayyaki ainihin tsofaffi ba masu kyau ba su roƙi ruwa da na biyu babu shakka irin roƙon ruwa irin da ake yi a ƙasan nan na da kamar shekara arba'in ko na a makamancin haka kafin taitowar suna sosai da sosai wanda ba a cika ka'ida kai da muka faɗi ya ciya a ce halilu mai rigar ruwa mai wandon ruwa a faɗa a yi ta bidiyoyi kala kala kuma sun sai ga an samu ruwa mun gane ko to shi Allah wallahu ra'ufun bi ibadi Allah ta'ala mai ma bayi shi gumi ne su a wurin su a lokacin shine abin da za su iya yi shine roƙon ruwan mun gane ko da aka sun mu'amalanci Allah da gwargwadon abin da suka sani shi kuma Allah ta'ala zai sauta ma bayinsa sai ba su ruwan a haka kasantuwan suna fita su wani abin da ba shine shari'a ba kuma sai ruwan ya sauka wannan ba baya nuna wannan abin da suka yi daidai ne in gane ko yanzu ai in kuka lura ba ma wai su da suka yi wannan abin wani wasu su farshin sani ne wasu su al'ada ce da gargajiya to hatta bokaye da matsafa ai suka yi tsafin su kuma tsafin yi ci ko ba haka ne ba to yin tsafin don tsafin ya ci abin da suka nema ya faru baya nuna wai abin da suka yi daidai ne hmm. ina fatan mun gane wannan da kyau so roƙon ruwa yana da babu shi a cikin shari'ar musulunci a cikin littattafan sunna da na fiqh kuma haka ake so a yi ba a so a canza daga yanda shari'ar musulunci ta karantar da su Allah ta'ala ya datar da su alaikum salam wa rahmatullah da eh eh haka ne eh ah. to yana tambaya da yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce Abubakar khalifansa ne domin ko Umar wato Abubakar da zai rasu ya ce Umar shi shine khalifansa mun gane ko Wani tambaya ce mai kyau kuma a daidai nan wurin da yawa daga cikin yan shi'a suke hallaka wato aqida ta ahlus sunna wal jamaa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai bayyana waye halifarsa ba karara yace in na mutuwa ne zama halifa na annabi yi wannan ba kun gane ko inda ma sabani suke inda sabani take shine wai shin akwai nassi wanda yake haɗi shin ma'aikin Allah ya nassanta abubakar amma da ishara ba ƙarara ba kun gane ko wasu ce ya yi wasu ce bai ba amma dalilai suna nuna annabi ya yi isharan abubakar ne don in faɗa man kaɗan daga cikinsu a cikin sayin bukhari annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa sahabbai na yi mafarki na ja guga gashi ina jan guga fa na za'atu ma sha Allah na ja guga iyayen da Allah ta'ala na da? sai na saki ina sakin wannan gugan sun ma'akadar dalwa ibnu biyu hafa. sai ibnu biyu hafa abubakar kenan sai ya karɓi kukan ya ja ma'aikin Allah ya ce ya ja guga biyu wa fi nazaihi da'afun wallahu yaghfiru lahu cikin matan ku ga biyun da yayi akwai rauni Allah kuma zai gafarta masa raunin yace summa akhadhat jalwa umar fama aito afqariyan afqara min umar yace sai wani sai umar ya karbi kuka yace ban ga kwararren da yake jan kuka irin umar ba mun gane da kyau hadisin ne na nan a cikin sahih bukhari mun gane jama'a da kyau to sai malamai suka kalli me ya faru bayan rasuwar ma'aikin Allah annabi shi ya jagoranci al'umma kuma ya yi jagoranci al'umma shekara ashirin da uku shekara sha uku a makka shekara goma a madina ma'aikin Allah sai ya rasu abubakar sai ya karba khalifanci shekara biyu khali abubakar ya tak a khalifanci shekara abubakar biyu kun gane ko shekaran shi biyu kuma dama a hadisin buhari annabi ya ce guga nawa ya da shekara nawa ya yi a shekara biyu din nan abubakar ba abin da yayi in ba yaƙe-yaƙe ba saboda me ma'aikin Allah na rasuwa an samu sun ce sun bar addinin ba gaba ɗaya sun bar addinin duka sun ce su ba za su bar addinin wanda annabin da yake mutuwa ba tunda ya mutu su sun fita addinin abakar kuma ya ce sai ya yaƙe su mun gane wasu ce su kuma ba za su ba da zakka ba abakar ce zai yake su shi sun bada wasu ce a aga wasu sababbin annabawa za su bi sababbin annabawan abakar ce sai ya yake su to wannan shi ya dauke ma abubakar hankali har tsawon shekara biyun nan mun gane ko kuma wannan shine ma ya zama dalili na daidaituwan addini da Abubakar shi ya dawo da tuwon wanda ya fandare kan hanya bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai malamai suka ce kun ga wannan hadisin cikin bukhari ishara ce manuniya ce akan cewa abubakar shine khalifan wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda ma'aikin Allah ya ce daga gama jan guga na wa ya kama abubakar amma ba bai fito karara ba hadisi na biyu da yake nuna ishara akan cewa lallai abubakar shine khalifa wata baiwa Allah ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam ta ce dan mama'aikin Allah kukan talauci da 'ya'ya da rashi sai annabi ya nuna ba su da wani abu a hannunsa amma je ki dawo ki je ki dawo in ya samu sai a baki matan sai ta ce to in na dawo ban same ka ba fa hadisin ce ka annaha turidul mauta in na dawo ban same ka ba fa me take nufi kafin in je in dawo kila ka rasu sai annabi ya ce ki je wajen abubakar ki je wajen wa ki je wajen abubakar mun gane ko wannan hadisin yana cikin bukhari yana cikin sahihu muslim shi ma hadisin kenan ishara ne in ba ni waye a ofisina waye akan matsayina in ba ni ga wanda zai canje ni ki je wajen shi amma ba karara bane hadisi na uku lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake ciwon ajali ciwon da ya rasu a ciki mun gane ko baya iya tafiya baya iya tafiya jama'a sun taru za a yi sallah suna jiran ya fito sai ma'aikin Allah ya kira matarsa sai ce wa Aisha ki je ki ce ma babanki Abubakar leƙa masallaci ki ce ma babanki Abubakar yi ma mutane sallah murri Abubakarin fal yusalli bin nas ki umurci babanki abubakar ki sai na ce ma mutane limanci mun gane ko aisha sai ta ce ya ma'aikin Allah abubakar bai da ƙarfin hali yanzu ka ga yana shiga gaban jama'a zai masalla da ya tuna kare barke da kuka ka ce ma umar ne ma'aikin Allah ce na ce miki umarci abubakar ya wa mutane sallah sai da aisha ta maimaita su uku annabi na maimaita mata ki cewa abubakar aisha da tashi sai ta tafi wajen hafsa yar umar ta ce kin ji ki dai kike manzan Allah sallallahu alaihi ya sa babanki da limanci kai sa abubakar sai hafsa ko ta dai ta ce to ka sa babana mana ya mutane limanci din annabi ce ke ku kuko mata ka antum la sawaqi wa yusuf ku kuna da irin makirci irin na 'yan'uwan uwan annabi yusuf duk na yi da ke Aisha sai da kuma shiga jirgin ƙara wani abu ya Allah ku je ku ce ma abubakar yawa mutane sallah kun gane da kyau shi ma yana cikin sahih bukhari yana cikin sahih mai yana cikin sahih muslim waɗannan hadisai suna nan dindi waɗanda suke nuna cewa ishara annabi yake yi akan cewa in ba shi sai wa sai abubakar mun gane da kyau amma karara manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam bai ce wani ne halifa da ba mun gane ko amma yayi ishara shi ko abubakar ya nuna ya ce abu ya ce umar shi ne shi kuma umar ya sa shura ya sa mutane goma ya ce a cikinsu a zamu ɗaya ina fatan mun gane da kyau wannan shi ne abin da ya faru wallahu a'lam to ana ya ce mu dakata saboda tafiyar lokaci sai an Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe muna fatan Allah ta'ala ya ƙara ma rayuwar mu gabaki da yamma albarka Allah ta'ala ya rufa mana asiri duniya da lahira Allah madaukakin sarki ya kara mana lafiya Allah ta'ala ya sanya wa iyayenmu albarka Allah madaukakin sarki ya kara musu mutunci da daraja ina roƙon Allah madaukakin sarki ya shirya mana ƴaƴan da muka haifa mazan su da mata Allah ta'ala ya sarbiyantar mana da matasan mu muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu ladan ibadar da muke a wannan wata Allah ta'ala ya azarta mu da ikhlas barakal ab akwai liman turuku afwan ba Allah mu daure mu rika ba da gudunmu wannan kun ga muka zo tafsirin nan mai ake sawa generator nan illa aka har a tashi wannan ba gidan man da za a je kawai a je da galan su dora to sai an kai musu kuɗi da harkokin masallacin ma yanzu sai ka cimma wannan gulab din sai mu. sai ga an je za a siya sai a ce dubu dole masallaci ya zan yana da wani abun da zai rika yi da aka kar tsawa Allah ta'ala rowa wannan wata ne da ake bukatan bawan Allah ya daure ya ciyar yanzu kun gamu da muka yi sallar la'asar a masallacin nan mun yi sallar jana'iza don Allah ya taimake ka kana azumi a bakinka kuma sai kai sallar jana'iza kamar da muka yi a nan sa'annan kuma kai sadaka sa'annan ka gaida mara lafiya da a yau mun gane da kyau za a gina ma gida a aljanna za a gina ma gida a aljanna inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tara sahabbai ce da su man salla kumul al-yawma janazatan waye ya sallar Naiza a yau abakar daga hannu ya ce ni ne ya rasulullah nayi da su ya ce man sama minkum al-yawma wake azumi a cikin ku a yau abakar daga hannu ya ce da azumi a baki na ya rasulullah ma'aikin Allah ce man adamin kumul ma maridan ya kai da mara lafiya a yau abubakar daga hannu ya ce ni ne ya ma'aikin Allah da zana dawo ma'aikin Allah ce man at'ama min kumul ma miskinan wa ce da miskini a cikin ku a yau abubakar daga hannu ya ce ɗazu zan nan na dawo daga ciyar da shi ya rasulallah. annabi ya ce ba yanda za a yi waɗannan ayyuka su haɗin ma bawa a wani yini Sace sai Allah ya gina masa gida a aljanna da aka damun mai wuyan samu shine mutuwa ta iya yi wa tana azumi a bakinka ka je kai da mara lafiya ka kuma ciyar da miskini amma a wuri ɗaya ba ga wanda za ka yi wa sallah mun gane ko to haka dai duk wanda suka yi sallar la'asar a nan sun maga sallah da aka su ba da sassadaka su ba da gudunmuwa sa'annan su je su kai da mara lafiya sa'annan kuma ga sun riga ga azumi a baki kuma an yi sallar gawa muna fatan Allah madaukakin sarki ya dace da Allah madaukakin sarki ya mana gangar da sarki subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah ai da ka ɗauke naka kai you. Gracias.